adeba hukamiya wa ba'ada za ya hukumu bi dalaki in udima al-ur'u ala al-ilahi wa ba'da zai wa ba'da zai yuhkamu bit talaqi in udima al-ur'u ala al-itlaqi wal abdu fil asahhi kal ahrari wal abdu fil asahhi kal ahrari wa qila bit tashtiri kaz-zihari wa qila bit tashtiri kaz-zihari wa kar rijali ajalun nisa'i wa kar rijali ajalun nisa'i fi hadhihi salasati الأدواء وفي سواها لا يكون الأجل وفي سواها لا يكون الأجل لهن إلا ما يرى المعجل لهن إلا ما يرى المعجل ويمنع المبروس والمجزوم من ويمنع المبروس والمجزوم من بنائه وذو الجنون فاستبن من بنائه وذو الجنون فاستبن ولله الحمد wa ba'da bayan wannan hukamu za a yanke hukunci bi talaqi da a saki wannan mata ga wanda ya kasance ya kasance shina da ciyon zahi ko shina da ciyon hauka ko shina da ciyon na ifanci wa bayan wannan watan jinkirin da an kai mai na bashi shekara guda hukamu bi talaqi za a yanke hukunci da sakin wannan mata ina ne in udimul buru'u idan an ka rasa warkewa allah da dalaki bisa ga dalaki ba a koma ba shi wani jinkiri ba a cewa a mai talawu na wasu kwanuka ko kuma watan wasu ko wasu watanni ko kuma watan wani lokaci ko wani lokaci ba za a sake ba shi ko wani irin lokaci ba in udimal bur'u inda an ka rasa warkewa allah da dalaki bisa ga sake min gairi kaidin wal abdu bawa kal ahrari shina tamkawa tandiya watan fil a sahi ƙulun da mahi inganci watan wal abdu bawa kal shi shina tamkaɗiya fil a sahi ga ƙauli wanda an mahi inganci fi his salasatil adwa'i fi his salasati ga wannan ainihin ababa guda uku al'adawa'i na rashin lahiya jam'u da'in na al'adawa'u jam'u da'in hol maradu shi ne rashin lahiya watan shi bawa ga abin da shahihi hauka ko juzam ko baras to ana ba shi hukunci irin hukuncin ɗaya wal abdu fil asahi kal harari bi hazihi salasatil adawai ga wannan rashin lafiyoyin guda uku amma wannan watan wal abdu kal wal abdu kal harari fil wal abdu kal harari fil asahi mi agaba wakilu su maluma sun kace bitar diri za a dai kasa kashi biyu kan zihari tamka hukuncin zihari za a bashi hukuncin zihari ga irin wannan rashin lafiyoyin guda uku watan kenan shi ma bawa wasu maluma suka ce shi ma a shi shekara guda in ya kasance da ifi a shi shekara guda in ya kasance mai zahi mai kumbura jiki a shi shekara guda ne magani in ya kasance mai zahi mai kakace gabobi wasu maluma sun kace a'a sai dai a bashi rabi kenan sai a bashi wata shidda bitta ɗiri a kasa kashi bukar kan zihari irin hukuncin zihari ne saboda in yi zihari za a bashi watan wata biyu na abin ga za a bashi wata guda na kafara tamkawai da kasance shi da wata biyu aka bashi shi ko za a bashi wata guda don haka a bashi hukunci irin hukuncin bayi ba irin hukuncin ɗaya ba wannan ko da ce fiyar asahi wannan kauli na ibn kasimi ko kuma na ina ganin ko na lahami ne ina ganin ne kauli na lahami lahami ce nan ga abin da yi a bashi shekara ɗaya ga irin wannan rashin lafiyoyin guda uku saboda za mu samu fusulu cikinsu guda uku ko a samu fasali guda hudu cikinsu za mu samu rani za mu samu damana za mu samu ɗari za mu samu zahi in mun kai wannan kaga muna da wata uku uku kenan an samu fusulu guda hudu to ashe kenan kaga in ya kasance maganin bai amfane shi ba cikin rani kila shi amfane shi lokacin damana ko shi amfane shi lokacin abin ga tsari ko shi amfane shi lokacin zahi don haka an kace a bashi amma gon imamu malik radiyallahu anhu da dukkanin sauran asabuhu sun ce nan ga tashdidi akai a bashi rabin a bashi rabin shekara shi a hukunci ne irin hukuncin bawa shi a hukuncin bawa ba a ba shi hukunci daga irin wannan matsala suka ce saboda mi saboda mi wai sun kace talawamin ga ai azaba ce ashe kenan abinda an mahi abinda an mahi cincinta a gaugotar da yanke azaban nan don haka ashe kenan kaga an ka takaita ta in an ka ba shi wata shidda an takaita azabtawa in an ka ba shi shekara guda an tsawaita azabtawa sun kace ai talawamin ga ai katta azibina tanka azaba kal azabi tanka azaba yake abinda an mahihici a karamta shi haka sun kace to wannan shi a kaulin imamu na malik na bashi ribin hukuncin na bashi ribin hukunci irin hukuncin mai zihari wanda anka bashi wanda anka bawa ga zihari haka za a babawa ga zahi haka za a bashi ga hauka haka za a bashi ga baras to shi ma ajalun nisa'i shi kuma ajalin mata wa kan rijali shi ko daidai shi ga na maza fi hadhihi salasatil adawai ko wa rijali ajalun nisa'i ajalun nisa'i ajalin mata karrijali tamka ajalin maza yake su ma idan ya kasance mashina na da rashin lahiya ta kasance tana da rataku ko tana da ifla'i ko abin da ya kama da irin wannan ita ma za a ba ta dama ta nemi magani shekara ɗaya ga wannan lahirin lafiyoyin guda uku shine baras shine hauka a shine baras shine juzami shine mi shine hauka amma ga wannan shin lahin guda uku ashe kenan ban da taku saboda me don haka can shi na shehu halil ke cewa watan wa ujjila wa ujjila fihi wa ujjila fihi a wa ujjila fihi wa fil baris wal juzami sanatan wa ujjila da mace da miji wa ujjila a sanya musu lokaci fihi ga hauka wa fil barasi haka nan ga baras wal juzami da abin shahi juzami a sanya mu husanta shekara guda ashe kenan wa kan rijali ajalun nisa'i bi hadhihi salatul adwa'i sai ya kare da wansa ce wa ujjallar rataqa'u wa ujjallar rataqa'u bil ijtihadi wa ujjallar rataqa'u bil ijtihadi amma in ya kasance kasance da takawunta nan ka ijtihadi za a sanyawa ana iya bata shekara guda ana iya bata wata shida ana iya bata wata guda ana iya bata abin da bai kai haka nan ba wa ujillar taqawa bil ijtihadi ashe wa'annan ababa guda uku su kan duk hukuncin mu da zai shi za a ba mata gare su to mu je mu to fi siwa ha ga inda duba annan ababa guda uku ba la yakunu al lahunna lokaci ba shi kasancewa gare su na shekara ɗaya tanko da munka faɗin nan illa ma yaral mu'ajjilu sai abinda alƙali ya gani abin da duk alƙali gani shi an matsalaha ko kuma shi adadin irin shi lahiyar ta shi zai bata kila rashin lahiyar ta tana da wuyan magani kwarai kwarai da gaske kila za a ce to an baki shekara ibu na bidan magani kila ana fara bata wata shidda su kare a bata wata shidda su kare a bata wata shidda su kare a bata wata shidda ko kuma yan shekara ta kare ta ce to na fara magani ko na fara jin dama ya samu adiba a gurgudun irin dama da ta samu da irin gurgudun lokacin da ta dauka ta warke a ce to an kara miki lokaci kaza duk wannan shi na yiwa don haka ce wa fi siwa hala yakunu al-ajalu lahunna illa ma yaral muajjalu wa fi wa hadu abinda ba hauka ba ba barar ba ba juzami ba la yakunu al'ajiru da hunna lokaci bai kasancewa gare su irin wannan da an kasa illa mayar al'ajiru sai sai abinda alƙali ya sanya shi za amfani da shi wayumna'ul mabrusu wal juzami min wal min bina'ihi to wayumna'u an hana al mabrusu mai zahi na'u an hana al majzum mai al mabrusu mai zahi mai kukumbur jiki kuma an hana ma al majzum mai zahi mai kakkace gaba min bina'ihi daga bina'i ne wa haka hakanan shi ma mahaukaci an hana mishi shi ma bina'i wasabin ko ka nemi bayani wannan hukunci haka yake wai wanda ya kasance mai ciyon zahina da wanda ya kasance mai ciyon hauka ne to wa'annan ana hana musu bina'i da iyalinsu ashe kenan idan ya kasance aka dama mace arme da miji ba a wada kai ta gidanai ba sai ta gano shina da ciwon hauka ko an gano shina ciwon hauka to ba za a bar shi bina'i da ita ba hakanan kuma inda an gano shina ciwon zahi ko mai kace gaba ko mai kukumbar jiki ba za a ba shi dama shi bina'i da ita ba to tun da babu dama akan bina'i ashe shi ko babu nafaka kamar sai ta hukumu insha Allah ta'ala ke da Allah ya kara mu malam lafiya da jikin shi Allah ya sa bayan haka dalilin wannan takarda zuwa ga malam shine malam wani abu ne ya rikitar da mu abin kuwa shine wato wani bawan allah ne ya yi faɗa da matar shi sai ya ce ya gama da ita sai ta tafiya ta gidansu kuma ta faɗa makowayenta haka sai aka tambaye shi me yake nufi da haka nuhin ka shine ka sake ta koko sai ya ce a shi gaskiya baya nuhin ya sake ta sai owayenta suka tambaye malamansu su ko suka ce wai saki uku ne to shine muka tambaya ne ƙarin bayanin wannan magana Allah ya gafarta malam shin ta saku ne ko ko kaka lamarin yake shine muke neman ƙarin bayani mun gode Allah ya ƙara mu malam lafiya to nan a wanda ce mata ta ta gidansu ya gama da ita da cewa ɗai ishabi ta gida kowane sarfi ta gida in yi ce wannan an san kina ya ce ana ya tambaya ta mishi ke mihi amma in yi ce ta gida na gama da ki to ya gama mai da ita ya gama zama da ita shika mihi to in ya gama zama da ita za a tambaye shi shin wanda irin zama don ko saki guda kawai mace ka gama zama da ita ko wanda saki mace saki biyu ya gama zama da ita wanda saki mace saki uku ya gama zama da ita don haka kawai za a tambaye shi saki shika nihi saki nawa shi ka nuhi in yace bai nuhi saki ko guda ana iya zata mai saki uku dan ya gama zama da ita saki uku shina doka saki uku ihtimali shi ka doka ababa guda uku na gama zama da ke saki daya na gama zama da ke saki biyu na gama zama da ke saki uku in yace shina nuhin saki a bashi a tambaye shi me haka nuhi saki nawa haka nuhi in yace guda a tabbata mai guda amma in yace bai nuhin komai to uku aka tabbata mishi dan ya san da wannan hmm. shi kenan za ta fahimci tsalla akwai son tambayi salamu alaikum na hito da kasin na karatun sahihul bukhari na 29 karatu na 180 zuwa na 188 an haito da shi yana nan ana sai su a kan naira ɗari biyu sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا قادر الحاجات يا مجيب الدعوات يا جاس المستجيسين اللهم أجسنا na, أجسنا a أجسنا يا a العالمين الله a رقمك Ya حجارة من na, Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu ga sha'ani mana na addinin mu Allah ka yi muna jagora ga dukkanin lamurorin mu Allah ka biya mana dukkanin bukatocin mu Allah ka inganta mana zahirin mu ka inganta mana baɗinin mu Allah ka yarda da mu ka sanya mu cikin bayan ka daddonka Allah ka shirya da mu ka sanya mu cikin bayan ka shiryayyunka dukkanin abin da haka so ka ba da umarni ka ba mu ikon aikatawa dukkanin abin da ka hana ka ba mu iko ne santa ta duwa da muka so ne ya rabbal alamina Allah muna roƙonka Allah ha gafarta muna Allah ha gafarta ma mu ka ji kan malumman mu ka ji kan yan uwan mu ka ji kan masoyan mu ka ji kan jama'a musulmi Allah sabuwar kushewa da tsohuwar kwashewa ta jami'an musulmi Allah haga musu da gafara Allah dukkanin mu Allah ka san masu bukatoci muke Allah duk mai bukata Allah ka biya mai da bukata ta yi. Allah ka san gurin kuma Allah ka cika mana su Allah muna roƙon ka Allah ka taimaka mana ga garkon sunnan manzon ka sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu iko ne da sunna ya rabbal alamina Allah ka ba mu iko rayar da sunna Allah ka sanya mu cikin bayan ka masu rayar da sunna masu kare sunna masu taimakon sunna ya rabbal alamina Allah ka taimaki addinin musulunci ka taimaki masu taimaka ma addinin musulunci Allah ka taimake sunna ka taimake malumman sunna ka taimaki mabiya sunna ka taimake masu taimaka ma sunna ka taimaki masu rayar da sunna ya rabar alamina Allah ka karya muna kafirci Allah ka karya mana rai Allah ka karya makiya sunna Allah ka karya makiya sunna Allah ka karya masu son karya sunna Allah duk masu son karya sunna ko su ne Allah ka karya su Allah muna roƙonka Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka bi jahi nabika Muhammadin nabiyyi rahmati ya rabar alamina